بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya haɗa mu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta 28 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 22 ga watan bakwai shekara ta 2017 miladi alhamdulillah a yau ne muka dawo karatu wannan littafi na muwatta wallafar imam malik ibn anas imam al'a'imma imam darul hijira alimul madina wa muftul haramai wannan ku yana zuwa ne bayan zuwa hutu na azumin watan ramadan mai cike da albarka ubangiji subhanahu wata'ala ya maimaita mana kuma ya karba mana ibadunmu man da hutun tuni amma dai mun karanta littafin khulasatu ta'zimul ilmi ne a daura kan dubban neman ilimi da ke yau da izinin Allah ta'ala kuma zamu shiga littafin muwatta kai tsaye kuma wannan shine darasinmu na 121 za mu tashi kitabul jana'is wanda ya nuna kenan a darasin da ya wuce mun tsaya ƙarshen kundi na goma sha biyar shine kitabul qur'an kundi da ya magana kan alƙur'ani mai girma yau za mu tashi kundi na goma sha shida shine kitabul jana'is kundi da yake magana kan abin da ya shafi jana'iza jana'iz jana'iza kuna ji da ke ko eh, in aka ce jana'iza kuma shine abin da ya shafi hidimar rasuwa rasuwa wanka binnewa sallah da jana'iza likafani da sauransu ubangiji subhanahu wata'ala ya samu cika da imani mai kyau Allahumma sanaki wa tana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah al janaiz jam'i ne na janazatu ko jinazatu wana ce da ke ko jam'i na jana zatu jimin bilfata fataha kenan ko kuma jina zatu in an ce jana zatu me ake nufi in an ce jina zatu me ake nufi wasu ka ce duk ma'ana ɗaya ne da jana zatu da jina zatu duk ma'ana su ɗaya wasu ka ce jina zatu wasalin jimu da ina yake a ƙasa jana zatu wasalin jimu da ina yake a sama kuna ji da ke ko saboda haka janazatu jana'iza shi mamacin kenan jinazatu makarar kenan lura da ke ko makara kenan ita ce jinaza makara da ake sa mamaci a kai kullu ka kaga logic din da yasa ka gane sai ga in an sa mamaci a makara yanzu waye a sama waye a ƙasa shine a sama kaga wasalin fata kenan waye a ƙasa makara kaga wasalin eh? kasara kenan kitabul jana'iz kundi da yake magana akan abin da ya shafi jana'iza imam malik ibn anas ya ce babu ghusulul mayyit babu ghusulul mayyit babin da zai magana kan abin da ya shafi wankan mamaci kundi da zai magana akan abin da ya shafi wankan mamaci قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل في قميص باب غسل الميت باب da zai mana magana ka abin da ya shafi wanka da ake yi ma mamaci bayan ya rasu wanka da ake yi wa mamaci bayan ya rasu sai ce haddasani yahya an malik ubaidullah ibn yahya al-laisi faqihul andulus a faqihul qurtaba wa musnadu andulus yake cewa haddasani yahya an malik ma'ana ubaidullah ibn yahya al-laisi yana daga cikin waɗanda suke ruwayar muwatta a wurin yahya ibn yahya al-laisi daman da shi ubaidullah ibn yahya al-laisi da muhammad ibn wadah su biyun nan su ne riwayarsu ta muwatta ta fi shahara daga yahya ibn yahya allaisi shi kuma yahya ibn yahya allaisi wanda ya rasu a shekara ta 234 ya yi riwaya a gaban malik ibn anas riwayar muwatta haso biyu kuma yana daga cikin waɗanda suka riwayar muwatta daga malik ibn anas imamu la'imma imamu dar hijira an malik daga malik ibn anas shine malik ibn anas wanda ya rasu a shekara ta 179 malamai suna mai kambi suna ce da shi muftal haramain kamar da imam al-auza'i ya faɗa ya ce malik muftal haramain malik shine babban malamin mai fatawar birnin makka da mana madina hijaz kenan an ja'far bin muhammad daga ja'far dan muhammad ja'far ya rasu a shekara ta 148 an abihi daga babansa muhammad shine muhammad ibn ali ibn hussein ibn ali ibn abi talib ja'far ibn muhammad ibn ali ibn hussein ibn ali ibn abi talib shi ja'far wannan shi ya kira ja'far sadiq ja'far sadiq shi kuma muhammad wannan shine muhammadu al-baqir muhammadu al-baqir kullum da ke ko sai ga ji waɗannan sunayen kamar daga yana eh yawwa sai ga sunaye na imamai da shi'a suka ce wai su ne imamai goma sha biyu ja'afar sadiq aga ah, al-hussein ibn ali hussein dan ali inda kaga imam din na farko suka ce shine ali ibn abi talib musu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine imam na farko ba suka ce imam na farko shine ali ibn abi talib imam na biyu shine al-hasan ibn ali ibn abi talib imam na uku shine al-husayn ibn ali ibn abi talib imam na hudu shine ali wannan kenan ibn husayn abi talib imam na biyar shine muhammad ibn ali muhammad al-baqir ali ibn husayn ibn abi kulura da suka zama in ka cire aliyu ka cire hassan biyu kenan ka cire husaini uku a cikin sha biyu saura saura tara duk waɗannan tara sun zo ta tsatsan husaini ne babu ko ɗaya da zai zo ta tsatsan hassan lura da ke ko kaga abin ya nuna zunzurutun fadin kenan allah ta'ala ya sauke zunzurutun abin nan kenan alhin da yanzu mun fahimci ja'far ibn muhammad ja'far sadiq yana cikin malaman imam malik ibn anas wana ji da ke ko yawwa domin isnadin gashi nan daga malik daga malaminsa ja'far sadiq daga malaminsa shi ja'far din shine babansa shine muhammad al-baqir an ce da shi muhammad al-baqir ne al-baqir annahu baqara al-ilm Allah ta'ala ya hore mai ilimi sosai da sosai shine baqara ya keta ilimi ai ana cewa da saniya baqara ne domin tana keta ƙasa kullum tana keta ƙasa kenan ba da ita ake huda ake kaza ake kaza ake kaza ba isa wannan yana da ilimi shi muhammadu al-bakiri sai kiran shi muhammadu al-bakiri annahu baqara al-ilma wannan zai nuna maka kenan a asalin karatu babu wani bambanci tsakanin imamai da sunna ku da ke ko imamai da shi'a suka kira su da suna imamai malamai ne na ahalus sunna kuma cewar malamai ne na sunna wannan zahiri ya tabbatar domin ga su daga cikin malamai imam malik ibn anas saboda haka ba su da alaka da shi'a ta kusa ko ta nesa kuna jina da ke ko ba su da alaka da shi'a wannan alakar kuwa ta kusa ce ko ta nesa malamai ne da wasu su sahabbai ne kamar ali ibn abi talibin kamar hassan kamar husaini tabi'a sahabbai ne waɗansu kuma tabi'ai ne wasu su kuma atba'u tabi'in ne abin da aka sani shine sun yi ma ilimin hidima sun fatattaki bid'a sun fatattaki shirka da kafirci wannan shine abin da tarihi ya roito daga gare su tarihi bai roito kiyayya da gaba da hassada tsakanin su da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daga baya ne saboda cimma wata manufa ta wata gwamnati aka kakaba dole kiyayya da ke tsakaninsu to kuma babu yadda za a yi ga wannan kiyayya da aka kakaba ga kuma irin waɗannan abubuwan da isnadi yake tabbatarwa Ga shi dai nassi malik ya yi ruwaya daga malamin sa ja'far sadiq kaga yau kenan mutum ba zai iya yin alkafara ya ce malik makiyin ahal baiti bane ko ya ce ai matul mazahib arbaa makiyan ahal baiti bane ko ya ce wani makiyin ahal ba bane saboda me saboda ai ga su ma daga cikin malaman su ashe kenan tun a karan fari su waɗannan ba su da alaka da shi'a ta kusa ko ta nesa saboda ka mutum ya lura da waɗannan abubuwan sosai da sosai mutum ya lura da irin waɗannan abubuwan sosai da sosai an jafar daga jafar wanda ya rasu shekara ta 148 jafar dan muhammad kenan an abihi daga babansa shine muhammad al-bakir wanda ya rasu shekara ta ɗari da goma sha hudu. ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ghusila fi qamis ghusila fi qamis an mishi wanka ne a cikin rigarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi muhammad al-bakir shi yake ce mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an mashi wanka ne a cikin suturarsa to yanzu Muhammad al-Bakir ya halarci wankan ne dan ya rasu shekara ta ɗari da saboda ga hadisin mursal ne kenan hadisin mursal ne shi ya sa ma ah, ibn abdulbar yake cewa dukkanin waɗanda suka rawaito wannan hadisi daga cikin malamai da suka rawaito muwatta zuwa ga malik ibn anas sun rawaito hadisin ne mursal sun rawaito hadisin ne mursal in banda sa'id ibn afir in banda sa'id ibn afir in ba kuma tawa yana cikin waɗanda muka kawo ruwaya su ta muwatta sa'id ibn afir shi kaɗai ne ya rawaito hadisin daga malik daga jafar daga babansa daga aisha radiyallahu ta'ala anha ka lura ja'far sadiq malik an ja'far sadiq an muhammad al-baqir an aishata radiyallahu anha an aishata radiyallahu anha kun ga da jaddada abin da muke faɗa babu alaka tsakanin shi'a da waɗannan ahalul baiti gaba ce waɗansu don cimma mugun manufarsu suka kage ta suka wallafa ta a su suke so su dasa ta tsakaninsu amma ba haka ba ga malik ya yi ruwaya daga jafar sadiq Ja'far Sadiq daga babansa Muhammad al-Baqir Muhammad al-Baqir daga uwar muminai Aisha radiyallahu anha sannan ka cewa akwai wani tsakanin su da da da da da ahlul bait da tsakanin da Aisha radiyallahu anha to da duk inda shi'a take kwanci inda babu karatu ne kuma ba shi'a ba duk wani magusanci da wani jahilci da wata bid'a suna katutu ne a inda babu karatu a inda babu karatu nan ne makwancinsu yake amma duk inda za a yi karatu babu yadda za a kaga wata shirka ko wata bidi'a ko wani maguzanci yana gita wuraren sai ka mu lura da kyau yadda mutane suke kusa da karatu to yadda suke nesa da jahilci da bidiyoyi da duk waɗannan abubuwa inda sun yi kusa da karatu to sun yi nesa da waɗancan in ko sun yi nesa da karatu to sun yi kusa da waɗancan saboda Allah ta'ala ya tsare mu malik ibn anas ya yi ruwaya daga ja'far sadiq daya ja'far sadiq daga muhammad al-baqir biyu muhammad al daga aisha radiyallahu anha to yanzu duk akan me su shi'a na yanzu da iran ta daure musu uh, gindi suke ta zage-zage suke ta kafarta aisha suka kafarta da ita suka kafarta da mahaifinta ta ina bayan waɗanda su ɗin suka ɗauka imamai ne sun yi ruwaya a wurinta sun yadda da malinta ta har suka yi ruwaya a wurinta to fi yadda aka iya da wannan dole kuma a kawo wata ƙarya a ta yi wa mutane ƙarerai a ta kaza a ta kaza a ta kaza Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya kuma babban tashin hankali shine a da a da awa biyu gidan talabijin na alwilaya yake ba sashin hausa lura da ke ko yake bai masashin hausa yake bai masashin hausa amma tun da aka yi 12-12 sha biyu ga watan sha biyu 2015 na zaria to tun daga lokacin suka mai da gidan talabijin na alwilaya sashin hausa gaba daya saboda suna ganin yada shi'ancinsu ta hanyar ah, wani ya zo karshe da izinin allah ta'ala sai suka nemi su cike gurbin ta hanyar gidajen talabijin so yanzu banda alwilaya suna da gidajen talabijin da suke yada shi'ancinsu da harshen hausa ina fata mun gane wannan da kyau ko asalin gidan talabijin ba buƙatar ka ce wai za ka kunna ka ji me suke cewa ba buƙatar ka kunna ka ji me suke cewa kafirci ne tsagwaransa me za ka ji saboda kan ma a kamo maka shi ko ka sa a kamo maka shi kamar yadda ake cewa wani mutum ya yi daga kasar da farko akwai wanda ya ga postin din wani wani ya yi da'awar annabta wasu ya ga mutane suna ta postin suna ta taya shi yada kafirci suna ta taya shi yada kafircinsa wani ya ce shi annabi ne daga dafar an sauka mai da surar dafar ina ruwan gari shi kafiri ne zindiki ne kai kuma sai ka taya shi yada kafircin kai ta tura wa mutane a gursu su saurara su jiban abin al'ajabi ba abin al'ajabi irin kai da ka tura ba wai shi shi yana can da fur ya faɗi kafircinsa in ba a tura ba wani zai ji ba kafircin sai ya daskare a nan ba to kuma ka zo kana ta taya shi yaɗa kafirci in an tambaye ka mai hukunci wanda ya taya wanda yaɗa kafirci mutane ka rasa kusancinsu da ilimi ko suna zuwa karatun ko suna ko suna fahimta uku saboda haka waɗannan gidajen talabijin duk gidan talabijin da yake da shi da yake da da alaƙa da shi'a ba shi da ba amfanin ka ji shi kwata-kwata a cire maka shi daga satellite ɗinka gaba ɗaya wannan kawai ne abin da aka ce ka saurara ka ji shi ne ka saurari ƙor'ani ka saurari sunna ne abin da aka ce ka saka amma wai ka ji cewar wai me suke faɗa don ka san me suke me zaka ji a ciki me ka ji a kafirci shi kafirci yana da daɗin ji ne ba shi da daɗin ji ba abin da ka ji a kafirci Allah ta'ala ya tsare al'umma musulmi gaba da Malik ibn Anas ya ruwaya daga Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq daga babansa Muhammad al-Bakir Muhammad al-Bakir daga uwar mu'mini Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu shekara ta 57 bayan hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle kin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ghusila an mashi wanka ne fi qamisin a cikin sa a cikin rigarsa da ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai ake mishi wanka a cikin rigarsa ba a cire shi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai malamai suke maganar shin wankan mamaci ana yi mishi ne a cikin suturarsa ko ko ana cire shi ina fatan mun gane wannan da kyau ko sai malamai suka ce ana cire mamaci ne daga cikin suturarsa sai dai a yafa mishi wani abu a gaban al'aurarsa to wannan da aka yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai suka ce wannan ya shafi manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kuma suka ce a ya halatta a yi wa mamaci wanka a a sutura sace rana ya yi takaitu ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar dalili duk abin da aka ce ya takaitu ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar kawo dalilin da ya takaita shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi yana dauke da fa'idoji babbar fa'ida manzo salama ya mutu kullum da ke kuma mutum ya kudirce a zuciyarsa ya bauta ma Allah ta'ala da wannan ciwar za Allah sallama ya mutu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin an mai da an mai wanka kuma a yaya aka mai wanka cire mai kayan shi aka yi koko da kayansa to gashi an mai wanka waɗanda suka yi wanka sun je su mai wanka sannan ka zo ka ci a wai manzo Allah yana nan da ransa waya tahiya kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to kuma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu yanzu annabin ne kake magana da shi gaba da gaba kun ga wannan shine tahrif shine at-tahrif yuharrifuna al-kalima an mawadi'i kun gane wannan da ke ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah madaukakin sarki mutum ya zo ya ce yana yin maulidi manzo sallallahu yana zuwa wurin wai in ma akwai wurin da ake zuwa sai a ta tahi tsaye manzo sallallahu ya iso wurin kenan wannan duk kafirci ne wannan duk zindikanci ne kuna shi yana da kyau ko baya kusa da ilimi waɗannan abubuwa kusa da ilimi ta kusa baya yi nuna mana shi wata mata an ba ta aljanna kalara ya ce mata je su baki mukullin ba shi ba ne a dinga yawa mutane magana ta ilimi don musulunci ilimi ya zo da shi cewa yi ikara ikara bismi rabbi alladhi khalaq so da ka mutane magana ta ilimi ba ta shaci faɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu dalilai na ya rasu dalilai ne birjik suna daga cikinsu akwai wannan gashi nan innaka mayyitun wa innahum mayyitun sannan kuma ka ce bai rasu ba mai tambaya zai ce maka yana ina ina fata mun fahimci wannan da kyau ko domin ga kabarinsa an mai sallama asalamu alaika ayyuhan nabi kabarin da aka je ziyara an shi wannan kabarin ma'aiki wannan shi ne kabarin abubakar wannan usman a jere duk kuma ka zo ka ce bai rasu ba to me kenan ake ciki shi cewar wai ka ce wai saboda darajar manzo Allah ne bai rasu ba a'a ya haka ce saboda darajar manzo Allah ne bai rasu ai mutum yayi ya hada Ramadan da Sha'aban kenan ko yayi azumi 15 a Sha'aban yayi 15 a Ramadan nawa kenan kwana 30 kenan amma ya gama Ramadan bai gama Ramadan ba kullum da ke ku darajar manzo Allah sallama daban ya rasu kuma matsala ce daban shi wanda yake da siffa ta ba mutuwa shine Allah subhanahu wataala shi shi kadai shi kadai ne ba shi da wannan siffa ta mutuwa wa tawakkal alal hayyin lazi mutu shi ne an mutum ya zai dinga ce manzon Allah bai rasu ba an kace ya rasu ina mutum zai dubga shi na a kitabul jana'is ko ina da ina eh. Eh, wai cewar shuhada kaza ka shi Allah ta'ala ne ce su mutai shahidi ba ya rasu mana kisa ma ya zama shahidin a yi da bai rasu ba da bai zama shahidi ba eh shi ne ta yi ce kamar na ji wani yana ta magana a kanta na ji sosai ai dan yara su ne wallahi su wannan na eh eh a wurin su rayu ne ba ai yanzu dai sun bar rayuwa ta duniya kenan sun kuma wata rayuwa ina fatan kuma ci wannan da kyau ai ya zama shahidi ne dan yara su ka lura da kyau ya zama shahidi ne dan ya rasu don da ba a gana sohi ba da ba a tabbatar da a tuka ga matsala ta farko kenan tun da gana an warware don da bai rasu ba da bai zama shahidi ba rasuwar da ya yi ta hanyar da ya rasu a ita ne aka ce shahidi ne wannan ita ce magana sai a je mataki na gaba ya rayuwar shahidi take bayan ya rasu wannan ita ce rayuwar shi ta barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun yanzu ya rayuwar take قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت رضي الله عنها فلما فرغنا آذناه فأعطانا حكوه فقال أشعرنها إياه تعني بحكوه إزارة قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني لكن ماله مالك أنا شيني أيوب ابن أبي تميمة السختياني wanda ya rasu shekara ta da talatin ɗaya an muhammad bin sirin daga malamin sa shine muhammad ɗan sirin yana cikin manya-manyan tabi'ai wanda ya rasu shekara ta ɗari an ummi an ummi atiyatul ansariya daga ummu atiya mutuniyar madina mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummu atiya uwar kyauta kenan sunanta nasibatu ko nusaiba wasu ce sunanta nasiba waɗansu kuma su ce sunanta nusaiba harufan duk ɗaya ne a wasalin ne aka shaban ba domin nunin ce da sinun da ya'un da ba'un da da da me eh ta'u ta'anis a fi'ili kenan ha'u ta'anis ake kiran shi da ha'u ta'anis ta'un da ke cikin nasibatu fatimatu aishatu suna wannan ha'ut ta'anis amma ta'ut ta'anis ita ce kanat ƙalat, ja'at wannan ta'un din a cikin fi'ili ita ce ta'ut ta'anis Ƙalat li ukhtihi qusi to wannan ta'un ita ce ta'ut ta'anis amma a cikin suna ne ha'ut ta'anis lura da ke ko ha'at ta'anis sunanta nasibatu ko kuma nusaiba ta shahara sosai tana cikin tana cikin sahabbai mata masu masu fiƙihu sosai wanda suka san addini ta shahara a wankan gawa sosai da sosai ta kasance tana koyar da yadda ake wankan mamaci ita umma atiya mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ce ta rasu shiyoyin shekara ta 70 ta rasu shiyoyin shekara ta saba'in daga baya ma ta bar madina ta koma basra qalat ta ce dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo wurinmu hina tuwufiyat ibnatu lokacin da yarsa ta rasu lokacin da yarsa ta rasu sai ya zo wurinmu mu kenan eh mu matan shi ko mu masu wanka kun lura da kyau kenan kaga ita wannan matar shi umma atiya tana cikin waɗanda suka jagoranci wankan diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun ƙara ma juna sani akan wace ce wannan wace ta rasu din wasu ka ce Zainab wasu ka ce ummu kulfu amma magana Zainab tana da ƙarfi sosai da sosai maganar Zainab cewar Zainab ce magana tana da ƙarfi sosai da sosai kuma Zainab din ta rasu ne shekara ta takwas bayan hijira dukkanin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun rasu ne baya kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da Fatima radiyallahu ta'ala anha wa anhunna ajma'i faqal sai ya ce shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce igsilnaha salasa, ku wanke ta su uku aw khamsan ko ku wanke ta su biyar nawa kenan biyu ko ku mata wanka uku ko ku mata wanka biyar au aksara min zalim ko ma sama da haka ko bakwai kenan in ra'aitun na zalik in kun gayyuwar haka din in kun gayyuwar haka din in kun wanke so bakwai ko ga ta wanku ba wankan bai wadatar ba gaba daya to ku ƙara akan haka an kun tashi wankan za ku yi ne bima'in da ruwa wasidirin da kuma bagaruwa da kuma abin nan sidir magariya da kuma magariya waja'alna ku sanya ku lura waja'alna daban waja'alna daban lura da ke ko waja'alna ita ce nunin niswa nunin da ke nuna mata zalla ita ba a mata madda waj'alna wa ƙarna ba a cewa ƙarna kaga tasirin rashin tajwidi kenan in ka ce wa ƙarna ka ce mun zauna a gida kenan in ka ce wa ƙarna ku zauna a gidan hukumata wa ja'alna ku sanya wa ja'alna mun sanya kun gane bambancin da kyau wa ja'alna mun sanya wa ja'alna ku mata ku sanya shine ita ya kira nunin nusuwa igsilnaha salasa na'am wanke ta so uku au hamsan ko so biyar au aksara min zalika ko sama da haka in ra'aitun na zalik in kun ga haka din ku wanke ta main da ruwa wa sidirin da magariya waj'alna fil akhirah ku sanya a wanka na ƙarshe kafuran kafur aw an min kafur ko wani abu na kafur ko ruwa kafur gaba ɗaya ba ko da wani abu dai na kafur ko wanda ke da alama ta kafur yake da kanshi na kafur sai ku sanya a wanka na ƙarshe ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu wanga mamaci akwai zaben a yi nawa kenan uku ko biyar akwai dama a ƙara kan haka akwai dama an an tashi ƙarin ya za a yi shida sai a yi bakwai lura da ke ko bakwai in ra'ayi tun na zalik an an gayuwar haka ɗin kun fahimci magana ta da kyau in an gayuwar ƙari sai a ƙara to in an tashi sawa in an tashi wankan za a yi ne da ruwa da kuma magariya kullum da ke ko ɗaya kenan sannan a cikin wankan da za a yi sai a yi ƙoƙari a samu wani wanka guda ɗaya da babu babu magari a cikin shi babu kafura a cikinsa kullum a ciki kaga ya zama wankan tsarki kenan sosai da sosai wanda ruwan bai canza kala ba ina gwatan mun fahimci wannan su ake a wanke mamaci ya fita sosai da sosai a wanke shi tas fa'iza faraktunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka kammala ni to ku faɗa mini ku yi min magana wana je da ke ko falamma qalat sai ita ummu atiya radiyallahu anha tace falamma faragna lok falamma faragna lokacin da muka kammala wankan nata azannahu sai muka yi magana muka ce ai mun gama fa'atana hikwahu sai ya ba mu kwarjallansa hikwahu kwarjallansa shine abinda yake daurawa a ƙasa abinda yake daurawa a ƙasa kama a yanzu ka ce abinda yake wando to an ce wando kuma hikwa nan gefen inda yake kama jikin nayi sosai da sosai kullum da ke ko ai kaga in ka sa wando ina ya fi kama jikinka kwankwasu wurin mazagi ko lura da ke ko hakan ka lura ko ihrami ka sa yanzu za ka ga nan sama shi ya fi kame jikinka to asalin naɗi shine shine hikwahu amma saboda yana amma sunan wando ko sai aka ba aka ambaci sunan abin gaba ɗaya da al'isar da al'isar al'isar shine na ƙasa arrida shine na sama fa'a tsana hikwahu sai ya ba mu abin nan kwarjallansa na ƙasa faƙal sai ce ashir na ha'iyahu ku lullube ta da shi ku lullube ta da shi da mai kenan da kwarjallanta sai ya ba mu tufafinsa sallallahu alaihi wasallama wanda yake taba jikinsa sosai da sosai sai ce ku lullube ta da shi sai malamai suka ce tabarrukan kenan tabarrukan kenan ina fata mun gane wannan da kyau tufafinsa sallallahu alaihi wasallama wanda yake taba jikinsa sai ce a lullube yarsa da shi ta'ani bi hikwihi abinda take nufi da wannan hikwihi din izarahu shine kwardallan shi na ƙasa amma man ce kwardalle ne kamar da malamai suka faɗa lura da cewar shi ya fi shahara amma asalin hikwa shine a jikin mayafin na ƙasa wanda yake taba jiki sashin da yake taba jiki shine ya kira da hikwahu alhikwu kenan wannan hadisi bukhari da musulun sarraito shi wannan hadisi bukhari da musulun sarraito shi kuma malamai suka ce kusan shi ne babban hadisi a kan abin da ya shafi wanka gaba daya wanka gaba daya wancan na farko ya mana bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an mashi wanka wannan na biyu ya ba mu labarin annabi sallallahu alaihi ya ba da umarnin a yi wanka ya ce irsinna ku yi wanka sai ya nuna umarni ne mamaci ya rasu ana mishi wanka ba wai abu ake sa shi a ninke a ji a ne ba wasu yan tatsi ne haka suke saboda wai su ba wanka mamaci a qur'ani ba ba su ga yadda ake wanka a qur'ani ba saboda haka mutum ya mutu kuma basu su ga yadda aka ce a sa likafani ba su samu buhu su danna shi a ciki eh a ji abin ne shi mana Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu fitina ce zaka roƙi Allah ta'ala tsare daga fitina kullum idan aka ce fitina mutum sai ya dinga karkata zuwa ga hatsari ne da waye da talauci Allah ta'ala ya raba mu da su duka amma fitina ta aqida ba ƙaramin fitina bace fitina ta aqida ba ƙaramin fitina bace Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya tsare mu kaga ana ana yi wa mamaci wanka kuna jina da ke ku yanzu zainab mace ce ta rasu suwa suke mata wanka mata ne suke mata wanka kun ga akwai darussa kenan mai ta fa na mai ta fa almuhim da mata sun mata wanka daga cikin matan da suke mata wanka akwai ummu atiya radiyallahu ta'ala anhu قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر أن أسماء بنت أميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا قال وحدثني أم مالك إمام مالك ابن أنس ya karanta da ni wannan an abdullahi bin abi bakrin daga abdullahi dan abubakar abubakar dan muhammad muhammad dan amuru amuru dan hasni ma'ana karka fahimci cewar wannan abdullahi bin abi bakar din abubakar siddiq ne kullum da ke ku ba abubakar siddiq ba ne shi abdullahi malam malik anan ya rasu shekara ta 135 yake cewa anna asma'a lalle asma'u lalle asma'u binta umaisin diyar umais ghassalat ababakar siddiq ta yi wa abubakar siddiq wanka ta yi wa abubakar siddiq wanka ma'ana mai ɗakin shi kenan mai ɗakin shi ita asma'u binta umais mata ce ta abubakar siddiq abubakar siddiq ya aure ta ne abubakar siddiq ya aure ta ne bayan rasuwar ja'far ibn abi talib kun gane ko bayan rasuwar ja'far ibn abi talib sai abubakar siddiq ya aure ta bayan rasuwar abubakar siddiq sai aliyu bin abi talib ya aure ta eh ina fata mun fahimci wannan da ke ko ta rasu ne bayan aliyu ibn abi talib ta rasu bayan aliyu ibn abi talib kenan bayan bayan Fatima Ali bin Abi Talib yana da wata mata bayan Hassan da Hussein yana da wasu yaya duk magana da ku a wadannan darussa mun ga dai abin da muke ta magana kenan ko ilimi daban kuma inda wasu suka sa gaba daban Jafar ibn Ali eh, Jafar ibn Abi Talib dan uwa ne na Ali bin Abi Talib shi ya aure ta bayan ya rasu sai Abubakar Siddiq ya aure ta bayan ya rasu sai Ali bin Abi Talib dan uwan Ja'far kenan sai aure ta lura da ke ko bayan ta rasu bayan Ali bin Abi Talib ya rasu ita kuma ta rasu kenan mazaje uku da ta aura duk sun rasu a gabanta duk ta musu takaba kenan ita ta rasu wajen shekaru na 60 bayan hijira ita asma binta umais ta rasu kusan shekaru 60 da hijira ko bayan shekara ta 60 da hijira nam ghassalat ababakarin ta yi wa abubakar shaddik wanka hina tufi a lokacin da abubakar shaddik ya rasu da ta kammala mishi wanka sun makarajar sannan sai ta fito fasa'alat man hadara haminin muhajirin sai ta tambayi waɗanda suka halarto jana'izar daga cikin almuhajirin ta tambaye su faƙala sai ta ce inni sa'ima yau ɗin nan ina azumi inni sa'ima ina azumi wa inna hadha yawmun shadidul bard kuma yau ɗin nan akwai tsananin sanyi akwai tsananin sanyi fa alayya min ghuslin shin akwai wajibcin in yi wanka kun ji tambaye tunda ta yi wankan mamaci akwai wajibi ita kuma ta yi wanka faƙalu sai su almuhajirin suka ce la babu la fasarar la ba wanka ko ba wajibcin wanka kun gane magana ta da ke kodon dan tambaya ta yi ta yi amfani da lafazin alayya fa alayya mai ghuslin shin akwai wani wanka da ya hau kaina yana in an fasara da wani wanka da ya hau kaina ya zama mai kenan wajibi ya zama wajibi kenan shi akwai wanka na wajibi a kaina sai suka ce a'a kenan in ba wanka na wajibi akwai na mustahabi ko ko wankan ne aslan babu shi duk malamai sun tabbatar da babu wanka na wajibi a kai babu wanka na wajibi a kanta kenan babu wanka na wajibi akan wanda ya wanke mamaci to akwai wanka na mustahabi nan ne malamai suka kara ma juna sani wana jina da ke ko nan yanzu nan karatu ya kawo mu akan eh, asma bintu umais ta yi wa abokan su duk wanka kuna ji da ke ko kaga yanzu an zo magana kan ma'aurata kenan an zo magana kan ma'aurata kenan to tambayar anan ita ce malamai suka ce duk ya tabbata halaccin mace taiwa mijinta wanka mace taiwa mijinta wanka kullum da kyau ko asuma bintu umai saiwa abubakar siddiq wanka to amma ya halatta miji iwa mata shi wanka wankan gawa muke cewa kun shiru saboda eh ai ba abubakar ne mata wanka ba eh aksin hadisin ya ce aksin hadisin tunda ta yi wa mijinta wanka kenan ya halatta maji yawa matashi wanka wana ji da ke ko abu hanifa ne ce a ce a'a ai ita ya halatta ta mai wanka ne domin tana ta kabasa kullum da ke ko shi bai halatta yi mata wanka ba shi bai halatta yi mata wanka ba na farko baya ta kabarta kullum da ke ko na biyu ashe bai halatta ya auri kanwata ba eh mana yana so ya ce kamar yanzu ba mu harrama su bace <laughs> eh ya kawo wasu bayanai saboda haka cewar mace tewa mijinta wanka wannan babu saɓani a kai cewar miji zai wa matar shi wanka a nan ne ake saɓani kullum da ke ko sai suka ce ai ali bin abi ya yi wa fatima radiyallahu anha wanka kaga miji yana wanta za a samu wanda zai taya cewa ita kaɗai ce ko za ta samu wanda zai tiya ta a dama za a samu masu tayawa lura da ke ko za a samu masu tayawa amma dai duk wanda ake gani dai wanda zai taya din shine ya kasance cikin mahara so samu ne shine kasance cikin mahara eh in mutum yana da mata biyu ko uku sai duka su din su yi ita asma din nan fa yar uwa ce ta maimuna mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yar uwar maimuna ce li'ummiha sun haɗa uwa ɗaya da ita sun haɗa uwa ɗaya da maimuna eh, ɗiyar eh, ɗiyar abin mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam na miji na wankan matarsa hakan na ma mata na wankan mijinta قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قال مالك رحمه الله وذلك إذا هلك الرجل وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا قال وحدثني عن مالك مالك ابن أنس يا كرنت دني ونن أنه للشي مالك سمع أهل العلم يقولون يا جمال ميسنا تشوا دنقلي يو مالا يا جمال ميسنا تشوا مالك يا جمال ميسنا تشوا ina fatan mun fahimta ashe ana kafa hujja da maganganun malamai asali fa da kai ka yi fahimtar ka da kai ka kawo fahimtar ka kwara ka ɗauko wani magana wani malami ka aiki da ita to mu a yau sai aka nisanci ayyuka na malamai sai kowa yake ganin kware ya yi fahimtarsa kai tsaye ya zartar da hukuncin fahimtar ta yi daidai ko ba ta daidai ba ya nuna wa malamai fahimtar tahi sun yadda da ita ko ba su yadda da ita ba ina fata mafahimci fahimci Allah ta'ala ya sauke Malik ibn Anas ce ya ji malamai suna cewa iza mata mar'a idan mace ta rasu idan mace ta rasu walaysa ma'aha nisa'un a tare da ita babu mata yughassilnaha da za su wanke ta babu mata da za su wanke ta wala min zawil mahram ahadun haka nan daga cikin danginta abin daga cikin maharramanta babu wani mutum guda yali zalika minha da zai iya yin wankan nata wala zaujun yali zalika minha haka nan babu mijinta da zai wanke ta yummi sai a mata taimama sai a mata taimama fa yumsu bi wajiha sai a shafi fuskarta wa kaffaiha da tafuka hannayenta zuwa ku'i kenan minan sa'iri daga wuri mai tsarki shikenan sai a mata jana'iza shikenan sai a mata janaza ku lura da kyau idan ma ta tilmar'a idan mace ta rasu wale sama a hannun sa'un babu mata a tare da ita yana mata su suka fi cancantar a ce sun abin nan ai abu hanifa da aka ce mashi ba ga eh, daga cikin hujjojin da ya kafa cewar miji baya wankan matarsa ai umma atiyya ita ta jagoranci wankan zainab ɗiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina mijinta kun ji wata maganar ko ina mijinta fa ita zainab din ai da da miji na wankan matar shi da mijinta ya wanke ta sai aka ce mai a'a cewar miji na wankan matar shi daban cewar kuma bai yi wankan ba mata ne suka yi daban kun da kyau ko in akwai mata mata su yi wankan su ɗauki wankan shi ya fi amma bai kore kuma mijinta ya mata wankan ba a ramin dai miji na wankan matarsa malam ya ce idan mace ta rasu babu mata da za su yi mata wanka ɗaya kenan wala min zawil mahram an an ce almaharam shine mutumin da babu alaka aure tsakanin su har abada kuna ji da ke ko babu aure tsakanin su har abada kaman waɗinta kenan babanta ko kakanta wa in ala kaka kakan kaka kakan kakan kaka kakan kakan kaka duk maharam ɗinta ne sawa'un abin ah, nan babanta ne ko baban babanta ne ko baban mamanta ne duk maharam ɗinta ne ɗaya kenan sai kuma ɗanta da ɗan da ɗan ɗan ɗan ɗan wa in nasar ko da ya yi ƙasa ku lura da ke ko wannan duk maharamanta ne sai kuma hawashi wanta ko ƙaninta ko ɗan wanta ko ɗan ƙaninta ko dan dan wanta ko dan. ƙanwata hakan na ɗan yatta ko ɗan ƙanwata duk maharamanta ne ai ba ɗan wanta abin nan ɗan yarta ba zai aure ta ba ai kun lura da kyau ko sai suka ce idan maharam zai wanke maharam ɗinsa wannan ana yi ne a saman tufafi kun lura da kyau ko idan maharam zai wanke maharam ma'ana idan mutum zai wa kanwa shi wanka da ta rasu ko yaye shi wanka da ta rasu zai yi wannan ne a saman tufafi ma'ana sai a ɗan lullube ta da tufafi sai ya sa hannu ba dai mu ba sharatan haka ba haka nan kuma idan mace ce za ta yi ma wanta ko kaninta kuna ji da ke ko mahaifinta ko kakanta to ganda maharam ne wannan ana yin shi akan tufafi ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko kar ta kuma in so sa wani a ce a samu wani abu a sa a hannu dan zai ba da damar a ce ko ina da ina da an tsarkake mutum sosai da sosai ce a sa a ce a sa me yake da suna safar hannu haka in an same ta sai a sa amma ba a samu ba sai a samu wani abu a ɗaure a hannu zai fi mutum ya sa a ko ina da ina ya wanke mamaci haramun ne ka ga wani abu ka zo ka faɗa haramun ne ka yi mamaci wanka ka ga wani abu ka zo ka din ai da kuke wankan wani ma ai abu kaza ka haka da aisha ne kawai ai kaza kaza kaza ne ba shi da kyau shi ma tunanin nashi ya zo wani abin ya faru aka zo aka faɗa ya ƴan uwan shi da ya rasu ko me ya gani dai shi ya rasu ku lura da ke ko amma shi ya wani abu zai rasu ya a zuwa ce an ga wani abu ya yan uwan shi za su ji in shi ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda ka wanka na mamaci yana cikin amana duk abin da ka gani ka yi da bakinka in ma ka faɗa kai ma wata rana haka naka zai zo a ga wani abin kuma a zo a faɗa ya kake ganin zai faru nan a to abin albarka ne kaga shi ai mutane ba san son faɗan albarka magana shi sosai in wani abun abin nan bane kai alhamdulillah ai wani ana kyautata mai zato ai ana kyautata mai zato ai ka gan shi ana wankan nan marmushi kawai yake ta yi kai ka ce bai rasu ba kaga wannan bishara murmushi kawai yake ta yi ba za ka taba ganin shi ka ce wai wannan wanda ya rasu ba ne. ai kaga wannan bishara ce ko insha Allah ta'ala za ka gan murmushi kawai yake kaga wannan bishara ce shine magana shi haka take saboda haka idan mace ta rasu babu mata babu wani daga cikin maharamanta wala zaujin yali zalika minha babu kuma miji da zai mata wanka yummi sai ai mata taimama sai ai mata taimama ka san adafa inda mutum ya rasu na ake mai sallah inda mutum ya rasu na ake mai jana'iza haka yake a littafi kun je na ce a da kun lura da kyau ko inda mutum ya rasu abin da yake a littafi abin da yake a littafi abin da musulunci ya sani shine inda mutum ya rasu ana ake mai jana'iza mutum ba zai rasu a misira a ɗauko shi a dawo da shi najeriya ba kullum da koyar su a a kai shi bidda koyar su rasu Abidda a kai shi makwa ba a yi wannan akwai sarakuna da na karanta su cikin sarakunan kano wani ya rasu akan ta hanyar zuwa sokoto gaban katsina ya rasu a nan inda ya rasu ko cikin birnin katsina ba a daure shi ba ana ake mai jana'iza a gefen hanyar shi kenan eh ji eh ake ne wanda ya su kwanan shi ma ba a dawo da shi gari na ake ne da ba nan wajen mai eh wajen mai eh, eh. da ne eh nan wuraren aka ne eh, inda ya a nan aka dan haka ake ne haka ake kun lura da ke ko haka ake asali haka ake haka ake kuna ji da ke ko mm. to amma sai wani ya ce maka ya yadda haka ake yi amma duk Allah yana neman afuwa ku bar shi ya mai da shi garin su tare suka taho ku bar shi ya mai da shi garin su kar ku takura mai ku bar shi ku taimaka mashi ya mai da shi garin su din dan bayan kwana bakwai kwana arba'in aka ga ya canza mota sai a ce ya sai da shi ne eh sai a ce ya sai da shi ne kuma ba za ka iya musu haka a zuba najeriya ba a wada'i nake faɗa ba a mutum ɗin da abin ya faru ba kun gane maganar ko saboda haka asali shine a inda mutum ya rasu ana to in kun lura wannan a ina irin wannan zai faru ana tafiya ne ba a ce a yi hatsari Allah ya sauke nan inda aka yi hatsari gefe kuma sai abin da mutum sai a wuce shi ne shi sa zaka ji ana karantawa mutum ya rasu a cikin jirgin ruwa mutum ya rasu a jirgin ruwa kafin a kai tasha eh, eh, yana za a yi jana'izar shi kenan sai a jana'izar shi sa mai likafani a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai a ɗauko shi a jefa shi a teku tekun shi ne kabarinsa in ana magana karatu shi ake bi eh a haɗu da shi shi ne barsa yi a haɗu da shi a lahira duk tare za ta shi ba ga wanda ya rasu a cikin kura ba ko maciji ya haɗe shi ko kada ta haɗe shi ta koma ruwa shi kenan shi ne ƙabarin nasa yi eh, a cikin jirgin ruwa ya rasu ba wai a cikin teku ya rasu ba a cikin jirgin ruwa ya rasu kasa ita jana ita rasu ai ba a cewa a ina take zuwa a ba ina ne ba ta zuwa ba ko yawa kama a ce mutum ne ya rasu a cikin mota ba wai hatsari aka yi ba ana cikin tafiya ne a mota kawai sai aka ga kawai shi ya rasu ba sai a koma gefen mai jana'iza in kaza yi kaza abin ne ba shi ne likafa na istira jikinsa shi ne lifafa an kuma wani yana da wata babbar riga sai ya ciro sai a kara al'amuran da sauki suke al'amura na musulunci da sauki suke to kaga ya rasu a cikin jirgin ruwa a cikin jirgin ruwa ana tafiya ya rasu shi kenan dama a cikin jirgin ruwa ne a akwai wurin da akwai wurin wanka akwai wurin alwala akwai wurin sallah duk a cikin jirgin ruwa sai a mai wanka a mai sallah a yi komai mai likafa ne a yi komai a cikin jirgin ruwa an gama kuma sai a jefa shi cikin teku Allah ta'ala ya gafarta mishi ya ce a jirgin sama yan kun lura jirgin sama shi kai zan kai jirgin sama akwai sauka gaggawa da yake yi saboda haka jirgin sama watakila kafin ma a kammala shirye-shiryen abin ma ya kai destination din shi ya kai tashar da zai sauka amma jirgin ruwa kuma shi da yake tafiyar wata uku a ƙasa a ruwa kafin ya kai tashar shi wani fa? Eh. shi sai da ce ai kafin ma a gama daidaita wasu abubuwa an keta shi da zai sauka shi kenan sai dai kuma na kaga akwai hanyoyi na ƙa'idojin dokokin ƙasa da ƙasa da sauransu ƙala wa haddasani ƙala malikun rahimahullah wa iza halakar rajulu wa laisa ma'ahu ahadun illa nisa'un yammamnahu aiwa ƙala malikun wa iza halakar rajulu idan mutum ya rasu namiji kenan idan ya rasu shine halaka ya rasu inumar halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun shine wa idha halaka ar-rajulu idan mutun ya rasu wa laisa ma'ahu ahadun babu kowa a tare da shi illa nisa'un sai mata da ba maharraman sa bane mata da ba maharraman sa bane yammamnahu sai su mata su mishi taimama aida kuma shikenan sai su mishi taimama sai su sa mai sai su sai su binne shi eh? a shi ne dai su yi sallah su binne shi a to kuma suka binne shi kullum da ke ko misali watakila direban su ne mota guda ce dauke su zai tafiya a kai hadari shi yara su gaba ɗaya mata ne eh eh a gashi na da an yi agwaza lokacin bala'in boko haram ta suke ta kai Allah ya kare mai mai ta mana bala'in alaikum salam nan a wannan magana kamar mazaje da suke da su yawa kan gawo ba namijin da bai iya ba ba namiji da bai iya wankan gawa ba ba da bai iya wankan gawa ba قال مالك رحمه الله وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر eh a ba gaskiya ba ce ƙara malikun rahimahullah wa laisa li ghuslil mayyit indana shay'un musu a wurinmu babu wani wanka ke keɓantacce da aka ce in ba shi ba an aka wanka wankan biyu ba a ce siffa kaza in ba a yi ta ba wankan biyu ba to babu shi kawai eh wale eh ka lura da kyau sifa na cewar in ba a yi wannan sifar ba wankan bai yi ba babu wannan sifar walaisa zalika sifatun ma'aluma babu wata sifa sananniya da za ce ita wannan sifar in ba ka yi ta ba wankan bai yi ba babu walakin sai dai yughassalu ana San a wanke shi fa haru a tsarkake shi kenan kullum da wannan haddar ja'iz kenan amma ba haka ba sai suka zo suka ce maka sun yi wanka sun manta ba su mai alwala ba kullum da ke ko wanka yayi wanka yayi amma abin da ake bukata tartibi ayo kaza ayo kaza shine ake bukata amma sai ba a yi hakan ba kawai kimiyyar wankan ta dauke maka shikenan da wani da wani da wani a kawo ruwa lokacin sanyi ne a dan dafa ruwan kaɗan kun lura da kyau ko a dan dafa in kuma lokacin zafi ne sosai ba sai an dafa ba sai a zama mai dan sanyi sanyi kaɗan shikenan wane zuba yanzu an san an yi wanka ɗaya a kawo magari a kawo kafur abin da ake so yi ghasal fa yutahhar a wanke shi an sa safar hannu a wanke a tabbatar da an wanke ko ina da ina a sake na nan kenan biyu a sake na uku kenan in an ga ya fita sosai da sosai an wanke ko ina da ina ko ina da ina za a wanke da hammata ne da kasan al'aurashi da sama al'aurashi da ko ina da ina a tabbatar da komai ya fita an ga yiwuwar a kara sai a sake ƙarawa sai a sake karawa a kawo turare da a sassa mashi shikenan a saboda ka ba namijin da bai iya wanka ba ba matar da bata iya wanka ba ana cewa za a koya ne domin a koya maka haddul kamal haddu al kamal shine cikakken tsarin shine ake cewa za a koya wanka gawa kamar wankan janaba ne akwai namijin da bai iya bane kawai ka kwara ruwa a kanka kace da niyyar wankan janaba shikenan ka cuccuɗa ko ina da ina in mutum yi wannan wankan janaban shi yayi ko tsalle mutum ya fin jima rafi ina fatan kuma mai wannan kawai abin da ake bukata ya da ya yi addarku shikenan wankan shi yayi amma a ce tsagi kaza da wannan shine haddul kamal saboda haka sai ku bambace isa da ce muku siffa da za a ce in ba ita ba wankan biyu ba babu shi raka ba namijin da bai iya wanka ba ba macen da ba ta iya wanka ba kun gane magana da kyau سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك